بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه يومنا قوم شعوك قاوة رمضان شكرا تقوه دايا تتريكوه دا أربعين دا شدا وان دا يجاشي دا شعوك قاوة مقوم ميلادية كنا شكرا تقوه بيو دا أشرين دا بيار muna karatu a cikin wannan sura da malam ya karanta muna yau ita za mu tashi surat yusuf alaihi salatu wassalam a jiya in ba manta ba mun yi mukaddima gaba da wannan sura inda muka ambaci cewa ita wannan sura surat yusuf a cikin alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala da wannan suna ya ambace ta suratu yusuf ma'ana sunanta kenan a cikin alkur'ani kuma an ambace ta da surat yusuf ne saboda labarin da ke cikin ta kissa ta annabi yusuf alaihi salatu wassalam shi annabi yusuf alaihi salam kamar yadda muka ambata Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace shi gurabe uku a cikin alqur'ani a suratul an'am wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qawlihi a ciki Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace yusuf sai a suratul ghafir wannan sura makkiya ce bil ijma' ayoyinta kuma ɗari da 111 ta sauka bayan surat hud ita ce sura ta 12 a tartibin surori da suke mushafi da ke hannun mushaf al wannan sura kamar yadda muka ambata tana da darussa masu yawa a cikinta wanda idan mutum ya karanta ya kamata ya amfana da waɗannan darussa daga ciki a takaice farkon sura Allah tabaraka wa ta'ala yace inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun Allah ta'ala yace lalle mun saukar da wannan alqur'ani arabiyyan da harshe da yare na larabci la'allakum ta'qiluna dan ku hankalta kenan Allah yana so in zamu karanta wannan sura mu yi tadabburi mu hankalta ma'ana mu karanta mu yi kokarin fahimtar darussan da ke cikin wannan sura mu yi tadabburi dan mu amfana da abin da Allah ta'ala yake karantar da mu duk mai hankali ya kamata in ya karanta suratu yusuf to lalle ya amfana da darussan da ke cikinta domin Allah ya ce ya saukar da wato qur'ani ne don mu hankalta ma'ana mu karanta alqur'ani mu tadabburi ya zama mana wato hanya ta shirya mai amfani da hankali wajen fahimtar sakon alqur'ani da kuma yin aiki da shi a wannan sura mai albarka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗakar da mu faɗakarwa mai faɗi na yadda yake kaddara al'amura ga bayansa wato al'amuran da suke faruwa a rayuwar mutane cikin kaddara Allah ne tabaraka wa ta'ala idan mutum ya karanta ya kamata a ce yana wato ɗaukan wa'azi da abin da yake faruwa a rayuwarsa ta duniya yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake hukunta al'amura ga bayansa annabi yusuf alaihi salam tun yana karami Allah ya rubuta masa wannan jarabawa daga wajen yan uwansa daga gida dan ka gane cewa jarabawa ba sai daga nesa ba wani zai dauka cewa ana jaraba mutum ne kadai daga waje to wannan sura ta nuna mana akan jarrabe ka daga gida daga yan uwanka daga makusantanka sannan irin yadda ya ratsa al'amura daban-daban daban har kuma lokacin da ya zama jagora a kasar misra dukkan wannan yana da kyau mutum ya rika daukan wa'azi da irin waɗannan in ka samu kanka a cikin jarabawa kar ka dauka cewa kai ne na farko bayan Allah manya manya an jarabe su jarabawa kuma irin wanda watakila ba irin ta ba aka yi maka ba kai ta kama ta fi sauki ta ka ta fi sauki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sha wahala a Makka lokacin da yake da'awa kuma a lokacin da yake cikin wannan wahalar ne Allah ya saukar da wannan sura saboda ya zama mata wa'azi shi kansa game da irin wahalar da ƴan uwansa annabawa na baya suka sha da mutanen da ma gida amma cikin gida kamar yadda muka bayyana in ba a manta ba a karatu na surat hud mun kawo bayani na yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutanen maka suka yi masa takunkumi ma'ana suka sanya masa takunkumi cewa ba za su yi mu'amala da shi ba da dukkan musulmi har ya zamo an ware shi ya koma shi ba bi tsari mana wani yanki na makka inda ya tare da musulmi yan uwansa ne mutanen makka amma suka yi masa gore suka yi masa tawaye manzo Allah ya shiga damuwa kwarai da shi da danginsa waɗanda suka taimaka masa banu hashim da banu al-muttalib to amma a ƙarshe Allah ya yi wannan wahala kamar da ya yi wa annabi Yusuf alaihi salam to wannan sura kamar yadda malamai suka ambata ta sauka ne a lokacin da manzo Allah yake cikin wahala a Makka lokacin da yake cikin wahala Allah tabaraka wa ta'ala yana karfafar masu imani a cikin wannan sura na cewa in kana da imani ka dogara Allah zai zama gatanka inil hukmu illa lillah alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkalul mutawakkilun in ka dogara ga Allah to duk al'amari a hannun Allah yake inil hukmu illa lillah sannan da yaƙini da yarda na mummunai na cewa Allah ta'ala alƙawarinsa gaskiya ne yana jarabar bawa da wahala kuma yana yaye masa yayin da bawa din ya koma zuwa ga Allah ba a ɗeba kauna daga rahamar Allah kamar yadda annabi yaqub alaihi salam ya faɗa yace innahu la yai'atu min rawhillahi illa alqaumul kafirun ba wanda yake ɗeba kauna daga rahamar Allah sai waɗanda suke ba mummunai ba kafirai shi ne. dama an gaya masa cewa duniya za a jarabe shi a hashiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna an jarrabi waɗanda suke gabanin kuna tsammani ko ba za a jarrabe ku ba ma'ana a bai ɗaya ko kuma a daidai ku yanzu shi annabi yusuf alaihi salam jaraba jarabawarsa a matsayin sa na shi mutum ɗaya ne da yan uwansa jarabawarsa a matsayin sa na cewa ya zauna a gidan sarkin misra ya samu jaraba da matarsa sannan aka sanya shi a gidan fursuna kaga jarabawa ake tai masa haka ne yayi ta samun jarabawa saboda haka idan bayin Allah manya manya ana jaraba su da abubuwa daban-daban na wahalar duniya rayuwar duniya to kai na an jarabe ka bai kamata a ce ka samu damuwa ba abinda ake bukata kada ka ɗeba kauna daga rahmar Allah tabaraka wa ta'ala bal ma wanda yake ɗeba kauna an ce innahu la yai'asu min rawhillahi illa al-qaumul kafirun masu imani ba sa ba kauna sun san inna ma al yusran saboda haka wannan sura tana karfafar wannan jarabawa cewa tana da karshe duk da aka jarabe ka to Allah baya jarabar bayi dan baya kaunar su a'a yana jarabar su ne saboda ya kara musu daukakar daraja kamar yadda muke ta karantawa dan ya kara musu daukaka ta daraja akwai wa'azi mai yawa a cikin wannan kissa da Allah yake ba ko labarin da kanin annabawa da manzanninsa laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab duk mai hankali in ya karanta zai san lalle akwai wa'azi a ciki akwai wa'azi a cikin wannan kisoshi wannan sura ta Yusuf alaihi salam tana dauke da wato bayanin cewa wannan ɗabi'a mummuna ta hasada ba ta canja abin da Allah ya hukunta dan kai mutum hasada in Allah ya rubuta masa rabo sai dai kai hakuri sai dai kai hakuri amma rabansa sai ya zo gare shi ko ta yaya ko kokarin ne aka yi domin a ga cewa bai samu rabon da ba ka so ya samu ba Allah ya rubuta masa sai ya samu bai da kariya bai da kariya ga annabi Yusuf alaihi salam ɗan uwansa sun yi masa hasada amma a ƙarshe Allah ya ɗaukaka shi a kansu dama ne hasada ba sa so ya samu ɗaukaka a kansu to amma Allah ya rubuta cewa sai ya ɗaukaka shi kuma haka duk da abin da suka yi masa a ƙarshe ana jefa shi a wannan rijiya Allah yake wa auhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hada wa hum la yashurun kai hakuri farkon abin da aka fara gaya ba wannan jarabawar karshe je kai ne ke da daukaka kuma zaka ba ta labari wata rana tunda sun yi masa haka ne dan su ga bayan sa akan cewa dan me zai samu daraja da ya samu ko matsayi a wajen mahaifinsu kaga duk ba sa so ne ya samu ɗaukaka to Allah yake kai hakuri za ka ba su labari wata rana ba tare sun gane ba wani gane shi'urun ba za su gane ba cewa ma kai ne sun ɗauka ai ka mutu an gama maganar ka sai ga shi Allah ya baka wannan ɗaukaka shi yasa a ƙarshe lokacin da aka tike da labarin Allah ya annabi Yusuf alaihi salam ya wa 'yan uwansa hal kala hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi da antum jahiluna kun tuna abin kuka yi da Yusuf da dan uwansa Kalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi sai ce ne kad manna Allahu alai Allah ya ba mu daukaka yi mana daraja ya yi mana baiwa yi mana kyauta dama dai abin da ba a so kenan amma gashi na a ƙarshe Allah ya yi masa wannan abin da ba sa tsammani to menene ya sa ya samu wannan daraja me ya sa ya samu wannan daraja Shi ne saboda tsoron Allah sa innahu man yattaqi wa yasbir abubuwa guda biyu aka ambata tsoron Allah da haƙuri tsoron Allah da haƙuri a wannan sura an gaya mana cewa ana yana da kyau mutum ya zamo yana mai kira zuwa ga tauhidi a dai halin da ya samu kansa kira ga tauhidi shine jigo na dukkan da'awa manzannin Allah baki daya abinda suka zo kira kira kira suna kiran bayan Allah shine zuwa ga ta Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ya ce wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasula sai ce ana ta wajtanibu at-tagut fi kulli ummati kowace al'umma da Allah ya aika musu manzo sakon guda ɗaya ne kuma wata Allah shi kadai ku ne sanci ta duk abin da ake bauta ba Allah ko mun karanta a surat Hud da kuma suratul Araf duk sakon manzanni abin da sakonnin su shine me ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru shine suna ga mutanen ku bauta wa Allah ba ku da wani abin bauta ubangiji na gaskiya in ba Allah shi kadai ba haka annabi Yusuf da ya samu kansa a wannan hali na kunci bai wato ja da baya ba wajen kira zuwa ga tauhidi lokacin da yake cikin fursuna waɗannan eh, mutum biyu suka zo neman fatawa tambaya wajensa abin da ya fara musu shine wa'azi zuwa ga tauhidi قال لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما سيتي ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله wa hum bil akhirati hum kafirun yace wattaba'tu millata bai ibrahim wa ishaqa wa yaquba ma kana lana an nushrika billahi min shay sai yace zalika fadlullahi min fadlillahi alaina wa'ala ala an-nasi walakinna akthara an-nasi la yashkurun ya sahibai bai arbabun mutafarriquna khairun am illahu al-wahid al-qahhar ma ta'buduna min dunihi إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان شيء إن الحكم إلا لله amara Allah ta budu illa iyyahu Allah ya yi umarni kar abota kowa sai shi kadai sai ce zalika dinul qayyim kuma wannan shine addini ne kake addinin bautawa Allah shi daya addinin da bai yarda da shirka ba kaga duk abin da ake yi ya kamata a ce kira ga tauhidi shine kan gaba duk wani abu da za a yi na wa'azi ya zama kiran mutane zuwa ga gyara imanin su shine kan gaba ne santa shirka yaƙar shirka fadakar da mutane illa shirka cewa fa Allah ba ya yarda da shirka walakin an nasi la ya'lamun to kaga wannan sura tana wato dama dai alqur'ani Allah ya saukar da shi ne domin wa'azi zuwa ga ainihin wato tauhidi shi yasa duk inda ka duba za ga bayanin tauhidi kiran mutane zuwa ga tauhidi bauta Allah shi kadai waɗanda suka yi imani irin yadda Allah ya musu sakayya da kyau waɗanda suka yi tawaye suka ibin Allah ga irin yadda Allah ya musu azaba tun a duniya ga kuma muku musu a lahira qur'ani abin da yake dauke da shi kenan na sabo sannan wannan sura tana koyar da mu ruko wato koma zuwa ga Allah baki daya cikin dukkan al'amuran mu fawwala wa Allah al'amuran baki daya annabi yaqub alaihi salam ya tabu kansa cikin wannan hali na cewa ga dan da yake kauna Allah ya hukunta an dauke wannan dan babu shi amma yayi hakuri ya koma ga Allah da yake shi ya riƙe Allah kuma sai Allah ya maido masa da dan ana cewa bayan shekara arba'in ne ba ko bayan tamanin ma wasu kace in ka koma da tabar tafsiri ma'ana da rasa dan da dawo wata shekara arba'in ko kuma shekara tamanin kaga mashi Allah ai akwai rata tsakani ko arba'in din ne ma bare a ce tamanin amma bai kai ba kauna ba me yace yace fa sabrun jamil asallahu an yatiyani bihim jami'an innahu huwal alimul hakim kuma yace inna ma ashku basi wa huzni ilallah ni Allah nake kai kuka na ba wani ba shi nake fata ya yaye min damuwa ta ya biya min bukata kenan in ka rike Allah kuma tsawon zamani Allah zai dawo maka da abin da kake fata Allah zai yaye maka dukkan wata damuwa shi dai a ƙarshe duk wannan damuwa shekara arba'in ko ga shi Allah ya yaye ba abin da ake bukata dai hakuri fa sabrun jamil ne dai an jarrabe ka kai hakuri amma kada jarabawa ta sa mutum ya bar hanya ta Allah to ya asara bai ta ba ke in yi haƙuri to komin tsayin jarabawar Allah ta'ala zai maye masa gurbin jarabawar da alkhairi kuma da ba an gaya mana cewa jaraba ga mai imani ai ba ba kuma bai ba bai bane ci bai bane ci gaba ne gare shi ci gaba ne gare shi domin dai yayin da aka jarabi mutum to ana ƙara ɗaukaka masa daraja ana ƙara ɗauka masa daraja ne shi yasa ma a ƙarshe yake gaya wa mutane falamma an ja albashiru alqahu ala wajhihi fartadda basirar lokacin da ƙarshe dai annabi yusuf ya ba da rigarsa mahaifin da yake cewa yana jin ƙarshen yusuf inni la'ajidu rihal yusuf suna mamaki in shekara arba'in baka ai ya kamata a ce ma ya kaɗe ba kauna amma bai ɗeba kauna ba a ƙarshe sai ce kala alam a kullakun inni a'lamu min allahi ma la ta'lamu ai na gaya muku ni na yadda da Allah cewa Allah zai yaye min damuwata kuma gashi duk da shi an dau lokaci mai tsaya amma dai Allah ya yaye gashi yanzu dana ya dawo zuwa gare kuma Allah ya dawo masa da ganin sa da ya maka saboda haka dai abinda ake bukata mutum ya zama yana da alaka mai kyau ta da'a ga ubangiji da san tarhanan Allah in yayi wannan to shine zai samu yayewa na dukkan damuwa kamar yadda muka faɗa annabi yusuf alaihi salam da ya koma zuwa ga Allah gashi yadda Allah ya bashi mafita haka nan mahaifinsa sannan a ƙarshe gaya ko manufar da Allah ta'ala yake so a rayu a bayan duniya shine abota masa shi kadai a rayuwar duniya akan biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala duk matsayin da ka samu na duniya ya zama matsayi ne da zaka yi amfani da shi wajen ƙara ɗaukaka addinin Allah da taimakawa bayan Allah annabi Yusuf alaihi salam da ya samu matsayi da yake rabbi kad ataitani min al-mulki Allah ya bashi mulki wa allamtani min ta'wilil ahadith Allah ya bashi ilimi na fassara mafarki sai yace fatir samawati wal ard anta waliyyi fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa akhirni misali duk abin da zaka yi wannan shine gaya ka mutu kana kan addinin Allah kana kan wato tafarki na ubangiji wannan shine maksadi mafi manufa mafi kololuwa da ya kamata mu imani ya kasance da rayuwar duniyar nan da halin da kake ciki ya zama manufarka shine ka rayu akan hanyar Allah kuma ka mutu akan hanyar Allah Allah ta'ala ya raye mu akan tafarki siratal mustaqim kuma ya karbi rayuwar mu akan tafarki mai kai Allah tabaraka wa ta'ala yake bayan bismillahir rahmanir rahim alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin alif lam ra wadannan kalmomi an yi bayanin su a baya cewa daga cikin sahabbai da kuma manya-manyan almajiransu sun tafi akan cewa wannan haruffa da aka bude wasu surori da su Allah ta'ala shi ya san hikimar ko ma'anar waɗannan haruffa din Allahu a'lamu bi muradi duk fassarar da ake yi istihadi amma menene ma'anar su Allah bai faɗa ba kalmomi ne ko haruffa ne da Allah ya bude wasu surori da su tun daga suratu al-baqara alif lam mim da wasu kuma surori na alqur'ani Allah shine masani na abin da yake nufi da waɗannan haruffa Allah ta'ala yace tilka ayatul kitabil mubin ma'ana wancaninka ko waɗannan ayoyi da ake karanta maka ayoyi ne na littafi wanda yake al-mubin wato al-mudhir lil haqqi min al-batil wanda yake bayani na gaskiya yake tantance gaskiya daga ƙarya shine al-kitabu al-mubin ma'ana al-qur'ani littafi ne da yake rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya Allah yake inna anzalnahu qur'anan arabiyyan lalle mu mun saukar da shi anzalnahu mun saukar da al-qur'ani arabiyyan ma'ana da yare na larabci la'allakum ta'qiluna dan ku hankalta ma'ana ya zamo tushe ko sababi na fahimta da kuma hankalta yadda za ku gane shiriya ku yi riko da ita kuma ku gane fata dan ku sance ta dan ku sance ta ma'ana alqur'ani ya sauka ne da harshe na larabci domin harshen larabci shine harshe wanda yake mafi cika na fasaha da kuma bayani sai Allah ya zafe shi ya saukar da alqur'ani da wannan yare dan ya zamo masu karantawa sun hankalta da sakon da yake cin alkurani mana sun fahimce shi kuma sun ɗauke shi sun yi aiki da shi don samu alherin da ake samu idan an yi riko da alkurani Allah ta'ala ce na na naqussu alayka ahsanal qasas lalle mu muka yi maka wahayi na wannan kisa na naqussu alayka mana muke baka labari na ahsanal qasas mafiya kyawun labari mafi kyawun labari nahnu kusa alayka ayya muhammad ya kai wannan manzo mai girma mu muke baka labari muke saukan maka da wannan labari wanda yake shine mafi kyawun labari ahsanul qasas mafi kyau cikin dukkan labarin da za a bayar bima auhayna ilayka hada alquran na abinda muka saukan maka muka yi maka wahayi da shi na wannan alquran min wa in kunta min qablihi la min alghafilin duk da cewa kafin saukar da alqurani ta kasance dangane da wannan kissa da muke baka lamin al-ghafilina kana cikin waɗanda suke ba su san wannan labarin ba ma'ana ka fa daga barin sanin labarin domin kafin ai wa'ayi gare ka kai baka san labarin kissa ta annabi yusuf ba da wannan bayani dalla dalla da Allah ya kawo cikin wannan ainihin sura haka nan ka, su ma ba su sani ba ba su da labari na annabi yusuf alaihi salam tun daga farkon labarinsa da Allah yake bayarwa da shi da yan uwansa har kuma lokacin da zai zama sarki jagora a ƙasar misra wato Allah ta'ala ya saukar da wani alkurani tare da wannan kisa wacce take kafin saukarta annabi sallallahu alaihi sallama da mutanen sa kurayshawa ba su san wannan labarin a irin wannan siga din ba kenan Allah yana gaya musu cewa su waɗanda suke cewa qur'ani ba daga Allah ba ne to gashi Allah yake ni na saukar da wannan alkurani kuma nake ba ku wannan labari ne malamai suka ce hikimar kaddamar da zamirin da Allah ya ce na yace nahnu naqussu alayka ai nahnu naqussu la ghayruna ba wani bane yake bada wannan labari mu ne inji Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda suke cewa annabi ne ya kawo wannan qur'ani yace a'a Allah yake cewa mu muka saukar da wannan Alƙur'ani da wannan iska din ta annabi Yusuf alaihi salam saboda haka Alƙur'ani ya saukar da wannan labari domin ya zama wa'azi ga wato tasliya ga manzon Allah rarra shi kenan da kuma wa'azi ga dukkan waɗanda suka ji kissa ta Annabi Yusuf a cikin wannan sura sai Allah ya fara ba da bayani na abin da ya kasance na Annabi Yusuf yace ce qala Yusuf in qala Yusuf li inni ra'aytu ahada 'ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara والشمس والقمر رأيتهم لي قال يا بني لا تقصد رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو يبارك كريم ربك ويعلمك من وإبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم الله تبارك وتعالى yake ba da labarin abin da ya kasance na al'amarin annabi yusuf alaihi salam Allah ta'ala ya ce ifkala yusuf wuli abi ma'ana wasu ka tuna ya kai wannan manzo mai girma yayin da yusuf yake gaya wa mahaifinsa ne annabi yaqub alaihi salam yana cewa da shi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin shine abin da yake gaya wa mahaifinsa yana cewa mahaifinsa ya abati ya babana inni ra'aytu lalle ni na gani a cikin mafarki ahada ashara kawkaban naga taurari 11 wash-shamsa wal-qamar naga kuma rana da wata ra'aytuhum na gansu li sajidina sune musujjada mana abin da ya gani kenan a cikin mafarki mana ya ga kamar ga taurari nan ainihin wato goma sha ɗaya ga kuma rana ga wata duka su ne masa wato sujjada ana nufin cewa sun masa risuna irin ta girmamawa sun risuna masa wato domin girmamawa zuwa gare shi ya ga wannan ne a cikin mafarki malamai suna cewa a wannan ta'bir ma'ana fassarar mafarki da ya gani fassarar da mahaifinsa zai masa bayani na wannan mafarki shine cewa wannan taurari goma sha daya ‘yan uwansa ne domin su goma sha biyu ne a wajen mahaifinsu su goma a wajen watan ɗaya daga cikin mata annabi a su kuma biyu da annabi yusuf ɗan uwansa a wajen mahaifiyar su goma sha biyu ke to wannan goma sha ɗayan su ne ‘yan uwansa waɗanda ainihin wato a ƙarshen kisar da Allah yake bayarwa za su sunkuya ya ne masa wato risuna wata girmamawa sannan kuma rana da watar aka ce su ne mahaifinsa da mahaifiyarsa wannan shi ne fassarar waɗannan taurari goma sha ɗaya da kuma rana da wata da malami suka yi bayani a rawaita wannan daga abdullahi ɗan abbas da bahar da kata da sufiya da sauri da abdullahi ibn zaid ibn aslam kuma an ce wannan fassarar ta faru ne bayan duk an gama bayanin nan annabi yusuf alaihi salam ya ce su dawo daga inda suke waccan alkarya wannan ƙauyen su dawo ƙasar misra to shine suka shigo suka suka sunkuya suna girmama shi wa kharru lahu sujjadan wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu kad ja'ala rabbi haqqan to da suka yi hakan shine sai yake ga mahaifinsa ya ce ya babana wannan abin da ya faru shi ne fassarar mafarkin da ka gaya tun lokacin da abin ya faru na cewa ga abin da zai kasance ga ubangiji ya tabbatar da wannan to wannan shi ne abin da annabi yusuf alaihissalam ya gani na cewa taurari goma sha ɗaya da kuma wata da rana duk sun yi masa sujjada ma'ana sun sun kuya sun suna suna girmama shi kala da ya gaya wa mahaifinsa wannan labari sai ya ce da shi ya bunayya ya kai ɗana la taqsus ka ala ikwati wannan mafarkin da kai kada ka bada labarin sa ga ƴan uwanka kar ka bada labarin sa ga ƴan uwanka fa yakidu laka kaidan dan kada wato su yi maka kaidi su nufe ka da mummunan nufi inna shaytana lil insani aduwwun mubin domin shaytan dangane dan adam abokin gaba ne mai girma mahaifinsa yake ba shi labarin cewa kar ka gaya wa 'yan uwanka wannan abin da ka gani na mafarki la tafsutu ya ala ikhwatika kar ka ba da labarin wannan mafarki ga 'yan uwanka domin in ka bayar da labari ga 'yan uwanka komai zai iya kasancewa na ne na kaidi kenan akwai abin da ya hango shi mahaifin farko kenan yanayin zamantakewar tun daga nan ya gane cewa akwai nau'i na damuwa wato a zuciyar yan uwansa game da shi shi annabi yusuf alaihi salam cewa kamar suna nuna dan wani alamar hasada ko kishi gare shi saboda haka sai ji tsoron cewa kada su gano wannan mafarkin ma'ana su gano abin da mafarkin yake nufi don in sun gano watakila za su ƙara sanya hasada za ta ƙaru a zuciyarsu karka ba su labari kamar yadda mahaifinsu ya ce la ta fi soyayya ka ala ikwatuka fa Ka laka kaidan za ta iya maka kaidi saboda me sai ya bayyana dalili shaidan ba zai kyale ba domin shaidan yana amfani da karkatar zuciyarka wajen kokarin kawar da kai ga barin hanya ta daidai tunda dama akwai alamar damuwa to shaidan ya samu dama ke ya samu kafa dama na shaytana jiri? min ibn adama majrad dam shedan yana gudana a jikin dan adam kamar yadda jini yake gudana yakan kalli karkatarka sai ya buta nan domin ya kai ga kasa shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake itikafi a masallaci matarsa ta zo masa ziyara safiya shikenan wasu mutane biyu suka zo wuce a suka ga manzo Allah da mace sai suka yi maza suka kara sauri manzo Allah yake ku tawo ku tawo ala rasul kuma ku tawo ku tawo inna safiya mata ta ce suka ce subhanallahi ya rasulullah ai ba za mu yi maka ce a'a ai shaitan gaba kawai yake nema da na je da ku da kun halaka kuna tafiya ta zaku ku ai mun ga manzon Allah wata mata ta to daga nan kuma shikenan kun halaka haka shaitan yake yakan kalli karkata ka duk wata damar da ya samu to zai amfani da wannan danya halakar da kai ya san cewa akwai damuwa a zukatan waɗannan yan uwa saboda haka in suka ji labarin zai to zai ziga su ce to kenan wani abu ake nufi da wannan kar ku kyale shi malamai suna cewa kamar yadda zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba da labari sai dan mutumin da ya mafarki idan ya ga abin da yake so to ya iya ba da labari shi ma ga wanda yake kaunarsa ga wanda yake kaunarsa kamar yadda zo a cikin hadisi da Imam Muslim ya rawaito manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallama idza ra'a ahadukum ma yuhibbu falyuhaddith bihi idan ɗayan ku yayi mafarki ya ga abin da yake na faranta ciki ya iya ba da labari wa idza ra'a ma yakra in kuma yayi mafarki yaga abin da yake na damuwa ne wanda baya so falyatahawwal ila janbihi al-akhar to ya juya daya barin yayin da yake kwance ya canja ainihin makwancinsa wal yasfur an yasarihi thalatha yayi to bi hagun dinsa ne isti'aza yana tofawa hagun dinsa sau uku wal yasta'iz billahi min sharriha ya nemi tsare na mafarkin abin da ya gani a ciki a riwaya ta Imam Al-Bukhari daga abi salama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ar-ru'ya al-hasana min Allah kyakkyawan mafarki daga Allah ne wal hulum min ash-shaytan mummunan mafarki daga shaytan sai yace fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu idan ɗayan ku yayi mafarki yaga abin da yake so mana abin da yake faranta ciki wala yuhaddith bihi illa man yuhibbu kada ya bada labari sai ga wanda yake kauna wanda zai maka fatan alheri dan me saboda wanda baya kaunarka to ba zai maka fatan alheri ba idan ya ji wani abin alheri ya same ka an gane ko in kuma abin da yake mummuna ne in ka faɗa sai maka fatan mummunan fata to kar ka faɗa wa idza ra'a ma yakra falyata'awud billahi min sharriha wa min sharri shaytan in yaga abin da yake ki mara kyau to ya nemi tsarin Allah kuma yayi tofi a gurin sa uku yace a'udhu billahi minash shaytanir rajim kaga wannan ya sake nuna mana cewa idan mutum ya ga abin da yake na mafarki to in mai kyau ne wanda yake faranta ciki mai daɗi to kare ba da labari sai kare gaba ga wanda yake fatan zai masa fatan alheri sai ka gaya masa don ya maka fatan alheri ya ah, ta'azu Allah ya tabbatar kaga ya maka addu'a mai kyau amma in wanda yake akwai matsala tsakaninka da shi ne to kila shi ba zai so alheri ya same ka ba saboda mai tafiya ta dan adam shine hasana gashi nan annabi Yakubu ya gaya wa ɗansa annabi yusuf la taqsu ru'yaka ala ikwatika ki laka in sun ga alheri ne ta iya yi maka kai domin damuwarsu na cewa suna yi maka Shi ne ah, ah, Muhammad ah, Rashid Rida a cikin tafsirin manar ce wa kan fahima min hada Yakubu annabi yakubu ya fahimta daga wannan wa kada ya kudurci anna yusufa sai ya kono biyan aziman annabi yusuf zai zama babban mutum annabi mai girma za duhurin wa sultan ma abokin da mulki ya so dubi ahlahu zai jagoranci hatta ɗan uwansa iyalinsa hatta abawa umma wa ikhwata har ɗan uwansa zai zama wato ya samu ɗaukaka a kansa sai yake wa khafa an yasma ikhwatuhu ma sami'ahu yana jin tsoro kan ɗan uwansa ji wannan labari ko su gane fa yab'amu ma fahimahu kar su gane irin abin da shi ma ibn nasu gane fa duhu sai su yi masa hasada wa ya li ilahi kuma su yi kaidi su ga dan su ga bayan fala hu an roya yahu alai shi sa ya hana yarshe ya ba su labari na mafarkin nasa bi qawlihi fa yakidu laka wa allalahu ya fada dalilin da ya ce karka ga musu fa yakidu laka kaidan ai in ka kasastahu alai in ka ba su labari su su yi ma hasada fayudabbiru wa yahtaju li iqa'i bika tadbiran shaytaniyan sai su yi maka irin kaidi na shaytan sai su yi maka irin kaidi nawa na shaytan domin shaytan shi zai zuga shi yasa ya ce inna shaytana lil insani aduwwun mubin shaytan dangane da dan adam wato abokin gaba ne mai girma baya san duk abin da zaka samu alheri sai dai abin da zaka tabe ga mata shine zai maka kaidi akai shine zai maka kaidi akai domin dama shaytan abin nan yana yin wato yana tunzura dan adam akan dan uwansa kamar yadda Allah ya faɗa kuma shi ma kanshi abin nan annabi Yusuf ya faɗa domin ya ce min ba'di an nazala ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati wannan nazmu shaytan ne ma'ana canzari ne daga shaytan domin haka yake yana tunzura mutum akan dan uwansa domin ya ga cewa ya haifar da gaba da kuma sharri tsakani saboda haka shi yasa mahaifin yake gaya masa cewa kar ka gaya musu kenan idan kai mamarki kuma kana tsammanin wani alama cewa kamar babu jituwa ka da shi to karka ba shi labarin mafarkin karka ba shi labari saboda ya dan alheri ne ba zai ma fatan alheri ba in sharri ne kuma kila ya maka fatan haka to karka ba da labari sai ga wanda akwai kauna tsakaninka da shi to sai annabi yaqub alaihi salam yake fassarawa ɗansa annabi yusuf ma'ana wannan mafarkin sai yake wa kadalika wa kadalika yajtabika rabbuka kamar haka ne ubangijinka zai zabe ka ma'ana bisa fassarar wannan mafarkin wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith kuma zai sanar da kai daga fassarar mafarki wa yutimmu ni'matahu alayka kuma zai cika ni'imarsa gare ka zai cika ni'imarsa gare ka yadda dika ma'ana zai zabe ka ubangijinka ya zabe ka da annabta ya mai da kai annabi sannan kuma ya kara maka da ne da ilimi da zai baka na musamman Shi ne ilimin fassarar mafarki Allah zai bashi wannan shi yasa yake wa yu'allimuka a wili al'adai ahadith a akan wanta. bayan ya baka annabta kuma zai baka wannan ilimi na ainihin fassarar mafarki Shi shine rufiya Shi ne ta'wilul al'adai zai baka wannan ilimi na fassarar ainihin wato mafarki sannan banda wannan kuma zai kara maka wa yutimmu ni'matahu ya cika maka da ni'imarsa ne zai kara maka ya baka mulki kuma akan annabta zai kara maka mulki akan annabta ma'ana zai baka waɗannan ni'imomi baki daya bisa fassarar mafarkin da ka gani bisa fassarar mafarkin da da ka gani Allah zai baka annabta ya baka ilimi na fassarar mafarki har ma zai kara maka da wani ilimin domin a ɗaya ayar ya ce can annabi Yusuf lokacin da yake cikin a gidan fursuna yana gaya wa ‘yan fursuna yace la ya ce kuma ta'amun turzakani illa na ba su kuma bi ta'awili kabla an ya ya kuma kaga sai ce zalikum mimma allamani kenan banda fassara mafarkin ya kara masa ma da wani ilimin shine ilimin firasa wato zai zai kamar yadda Allah ya ya ba wa Annabi Isa alaihi salam yake ba mutane labari da abin da suka ce da abin da suka bari a gida duk Allah yana sanar da shi to shi ma Allah ya ba shi wannan tsari na ilimi dukkan wannan ni'ima ce da Allah zai yi ga Annabi Yusuf alaihi salam mahaifinsa ya gane a cikin wannan mafarki shi ne yake gaya masa wa yutimmu ni'matahu alayka zai cika maka ni'ima gare ka sai ce wa ala ali yaquba da kuma iyalin gidan annabi yaqub shine mahaifin nan ma'ana abinda Allah zai maka alherin zai yana so har ya dawo gida cikin yan uwanka mahaifanka da yan uwanka ma'ana su ma za su samu alherin da Allah zai baka na cewa Allah zai baka wannan ɗaukaka ta mulki kamar yadda daga baya aka shiga hali na kamfa da fari ina cike zuwa samu abinci a misira a misira wajen annabi yusuf alaihi salam sannan kuma ya ɗaukaka mahaifansa alal adam ya dawo da su daga wannan ƙauye din ya dawo da su birni duk wannan ni'ima ce da Allah ya yi ga alu yaquba iyalan gidan annabi yaqub sai yace kama atamma ala abawaika kamar yadda ya cika wannan ni'ima din ga iyayenka guda biyu min qablu a can baya ibrahim wa ishaq sune annabi ibrahim da annabi ishaq ma'ana kakannin annabi yusuf alaihi salam saboda shi annabi yusuf dan annabi yaqub ne shi kuma annabi yaqub dan annabi ishaq shi kuma annabi ishaq dan annabi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake wannan salsala ce mai girma mai girma karimi dan karimi dan karimi dan karimi annabin Allah annabi yusuf dan annabin Allah annabi yaqub dan annabin Allah annabi ishaq dan annabin Allah annabi kuma duk manyan mutane ne masu daraja to irin yadda Allah ya yi daraja da ya ɗaukaka matsayi na annabi ibrahim kakan babansa kenan da kuma mahaifin babansa shine annabi ishaq to haka Allah zai cika wannan ni'ima ga shi annabi yakub mahaifinsa da kuma ƴan uwansa baki daya sai yace inna rabbaka alimun hakim lalle ubangijinka masani ne ma'ana da waye tantance a bashi daukakar daraja kuma hakimun mai hikima ne wajen aje komai inda ya dace wajen aje komai inda ya dace shi yasa ya zaba annabi yusuf alaihi salam ya bashi wannan daukakar daraja daga cikin yan uwansa sannan kuma ya ba shi matsayin annabta sai Allah ta'ala yake na karka laqad kana fi yusuf wa ayatun lisa'ilin hakika laqad kana ya kasance a cikin kissar annabi yusuf alaihi salam wa ikhwatihi da ƴan uwansa ayatun akwai ayoyi lisa'ilina ga masu san su yi tambaya ko ga masu tambaya la'ayatun la'ayatun wa ikhwati ayatun lisa'ilin malamin suka ce ayatun lisa'ilin ma'ana cikin kissar akwai ayoyi masu girma wanda duk yake buƙatar ya hankalta ya ɗau wa'azi zai ɗauka a cikin wannan kissar an ce ayatul lisa'ilina an rawaito cewa akwai waɗanda suka zo suka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama labarin annabi Yusuf to kuma ko da baka tambaya ba in ka ji labarin kissar yadda ta kasance to za ka san cewa akwai ayoyi ma'ana abin da ke nuna iko da kudura ta Allah tabaraka wa ta'ala zaka san Allah mai iko ne mai aikata abin da ya ga dama kuma ta hanyar da yasu dalili saboda annabi Yusuf alaihi annabi Yusuf alaihi salam in ka duba farkon labarin abin da ya faru ne da yan uwansa kai masa kaidi tun daga nan zaka fara ganin ayoyi na Allah tabaraka wa ta'ala wanda ke nuna sa subhanahu wa ta'ala da sa ga bayinsa yadda yake wato tausaya wa bayi kuma yake yi musu ni'ima wanda ga dama cikin bayansa yi musu ni'ima ta yadda mutum baya zato domin yadda Allah ta'ala ya sanya annabi Yusuf alaihi salam tun daga lokacin da aka jefa shi a rijiya aka zo aka dauke shi aka sayar da shi a matsayin bawa ya je gidan sarkin Misra abin da ya kasance da matar sarkin da shigar sa fursuna har zuwa lokacin da aka zo yana cikin fursuna aka yi masa tambaya sarki ya aiko har kuma ya ɗaukaka darajar darajarsa ya bashi matsayin kamar minista har ya zama shine shugaba baki daya duk waɗannan wato akwai ayoyi ga dukkan mai hankali wanda ya bibi wannan kisa zai ga lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana da iko cikin aikata abin da ya ga dama kuma ta hanyar da bayi ba ta da ta hanyar da bawa baya tsammani dan kasancewa Allah ta'ala mai iko ne akan dukkan komai yadda ya so haka yake aikata abin da ya ga dama shine Allah yake da labari dangane da abin da ya kasance tun daga farko a yayin da kenan yan uwa annabi yusuf alaihi salam suka yi kokari na neman ina ma za su bi ma'ana su su kawo kaidi su yi kaidi ga annabi yusuf alaihi salam domin iskaro Allah ta'ala ce ka tuna yadda yan uwa annabi su suke cewa la yusuf wa abu wa abu ila amina lalle lamun ko ta ta'kidi ce ko ta kasam lalle wallahi yusuf da dan uwansa ahabbu ila abina su ne mafiya soyuwa a wajen mahaifin minna fiye da mu wa nahnu usba alhali mu ke da yawa mu goma ko manya su kuma yan kanana domin a lokacin ana cewa annabi yusuf alaihi salam ko dai shekarunsa sha biyu ko kuma takwas ma'ana su kuma manya ne suna ganin ta yaya shi mahaifin zai daidaita waɗannan ƙananan yara mana ya nuna musu kauna ya kyale mu hannu wasu ba alhali mu ne majiya ƙarfi, in ma wani abu za a yi mu muke yi a gida in ke wani mu muke yi idan wani abu mahaifin yake bukata su wayannan ƙananan ba za su iya ba amma dan me zai fifita su akan mu mana wajen kauna kenan wajen kauna kenan a abu ila abina minna wa nahnu usba alhali muna manya mu goma jama'a masu yawa kuma masu karfi wayannan kuma yan kanana guda biyu ba za su iya komai ba saboda in an ce annabi yusuf alaihi salam sa goma sha biyu ko takwas kaga kaninsa bai kai haka ba ke, duk kanana ne to daga nan ne mahaifin ya hararu cewa kada annabi yusuf ya ba wa uwansa labari dan me saboda tunanin abubuwan da yake gani take-take yan uwan nasu take take yan uwan nasu suka ce inna abana lafi dalalin mubin lalle mahaifinmu yana cikin dalal ma'ana kuskure mubin wanda yake mabayyane dan me zai riki wayannan ƴaƴan biyu yana nuna musu kauna mu kuma da muke masu yawa masu ƙarfi wasu ba amma kuma baya damuwa da mu irin yadda yake damuwa da ainihin waɗannan ƙananan yara a shek rashid rida Allah ya masa rama a cikin tafsirin manar yake cewa wa min fawaidil qissa yana cikin fa'idar wannan qissa wujubu inayati walidaini bi mudaratil aulad wajibi ne iyaye su rika mu'amala da 'ya'yansu da mudara ko da kana da kaunar wani kar yan uwansa su gane kafa kaunarsa ko kana kaunarsa wa tarbiyatihim ala al-mahabbati wal adl da yin tarbiyyar su akan kauna da kuma adalci wacce wattikawu ko at-tahasud wat-tabaghut bainahum da kiyayar duk abin da zai iya haifar da hasada ko kuma gaba tsakanin 'ya'ya wa minhu yace daga ciki istinab tafdil ba'dhim ala ba'dhim wato nisantar fifita wani akan wani ya udu al ihanatan ta yadda wanda aka fifita dan uwansa akan su zai ga kamar an kaskantar da shi wa muhaba li akhihi bil hawa kamar dan uwansa an fifita shi akan shi babu dalili yace wa kad naha anhu annabi sallallahu alaihi wasallam mutlaqan dama ne mu annabi mu ya hana mu wannan mutlaqan cewa kada in kana da 'ya'ya ka fifita wani akan wani da kyauta ko kuma da nuna fifitawa ta wato bangaren kauna har a gane cewa ya ce, wa min suluku sabilil hikma a cikin wannan kisa, ana nuna mana ka ba hanya ta hikima fi tafdili man faddala Allah ta'ala bil mawa'id al domin cikin ayan wani Allah zai ba shi wani matsayi dole akwai wanda yake da wani matsayi a yayanka kuma zai zama wannan matsayin ya sa za ka fifita shi akan yan uwansa saboda wannan matsayin da Allah ya bashi ko saboda ko a cikin kaunarsa ko a cikin neman shawararsa ko da ko shi ne ƙarami saboda yana da wani ba da Allah ya bashi to yace to amma sai ka ba hanya ta hikima cikin wannan fifitawar duk da cewa yana da abin da sauran ba su da saboda a ƙarshe in ba haka ba to zai iya haifar da gaba ko kiyayya tsakanin waɗannan yaya zai haifar da gaba ko kiyayya tsakanin waɗannan yaya sai yace wa ma kana yaqub billazi yafa alai hada amma ka sani fa annabi yaqub alaihi salam annabin Allah ne wannan ba zai kuya gare shi ba ba zai kuya gare shi yace wa ma ha yusuf abinda ya hana yusuf an kafiru iyahu alaihim kada ibada labarin mafarkinsa ga 'yan uwansa illa min ilmihi bima yajibu fi sai dan sanin abin da yake faruwa na tsakanin irin yadda yake fifita su biyun ko kuma Yusuf a cikin kauna fiye da ragowar yana jin lalle yan wannan za su iya masa hasada kan wannan sai ce walakin sai dai ma ya alul insanu bi gharizatihi wa qalbihi wa ruhi ya kake tsammanin mutum zai iya yi da zuciyarsa da kuma irin yadda yake da gariza shine kaunar da in Allah ya sa ma game da wani daga cikin ‘ya'yanka ko iyalinsa ya za ka yi da wannan shi annabin Allah ne to amma Allah ya sama kaunar kan me kake ya yi eh ba yadda zai iya ma'ana Allah ya sama makauna dan duk da cewa annabin Allah ne duk wannan karatun ayya ya to amma Allah ya riga ya sama kaunar nan har ya kasa ne ya kasa goyewa ya kasa goyewa to amma dama ba kaunar ce ba cewa idan akwai ta a cewa har a gane a a wajen mu'amala ne ko da kaunar akwai ta ko da an iya ganewa amma wajen mu'amala yi kokari kai me ka daidaita mu'amalar tsakanin su irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka tambaye shi wa ka fito a cikin mutane wa yake Aisha yake saboda ba zai goye ba ai ba zai fito ta magana da ba wannan ba tunda wannan ce gaskiya abin da zai faɗa kenan an tambaye yanzu kai kana tsammanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana da ba ita ba ai ba zai yi ba a'a hakika kenan ba ba batun ba kwana aka ce an cikin mazaje sai ce babanta wannan shine gaskiya saboda haka akwai abin da yake dole haka yake bayan da za a za a kauce to amma wajen mu'amala kaga ai yana kokari ayi mu'amala ta bai daya kuma Allah ma ya faɗa cikin alkurani ko lan tasfi wa tajilu walau harastu sayti fala tamilu kullal mail a karkata aka hana wato a zahiri har aga cewa wajen mu'amala kana karkata shi aka hana amma batun cewa kana so ba za ka iya ba ba da za ka yi haka Allah ya zuciya ko hula a cikin wulan ka fi wata ko kuma ba da za a yi ko ba haka ba bari ɗaya bari mata dole haka abin yake kuma ba za a iya canjawa ba sai dai wajen mu'amala aka ce kai ne ka yi iya ƙoƙari ka yi adalci fala shi ne abin nan shekar shirye da ake cewa walakin ma ya al-insan insa gharizati wa qalbi wa ruhi ya mutum zai yi idan Allah ya jarabe shi ba yadda zai yi an gane ko yace wa an yahula duna Sultani ala jawarihi kullum yanzu mutum yana iya mallaka zuciyarsa ya hana ta abin da yake tana so ba zai iya ba to amma dai malamai suka ce ɗabi'ar ɗan adam shine dalilin da ya sa annabi yusuf annabi yakub ya fi san annabi yusuf dan uwansa dan su ne kanana a cikin yaya waɗancan manya ne kuma ɗabi'ar mutane idan kana da yaya ka fi son wa kanana sai aka ce wannan ne uzurin da aka bayar ɗabi'a ce ta mutane inda kana da yaya ka fi san wanda yake karami haka ɗabi'ar ɗan adam take saboda haka annabi yusuf da dan uwansa annabi alaihi salam ba dan komai yake su ba sai dan su ne kanana a cikin yaya da manyan sun gane cewa su ma in sun girma watakila in akwai wasu da suka biyo baya sai kuma ya zama kaunar ta koma kan kanana da ba a samu wannan damuwar ibnu kathir Allah ya masa rahama yake cewa wa alam ka sani annahu lam yakun dalilun ala nubuwati ikhwati yusuf babu wani dalili da ya tabbata wanda yake nuna cewa ƴan uwan annabi yusuf din nan guda goma ɗin nan annabawa ne saboda haka abin da suka aikata karkace a cewa ya aka ce annabawa ne ce a ba annabawa ba ba annabawa ba ne sai dai 'ya'yan annabi ne wasu kuma suka ce a'a daga baya ne aka ba su annabta amma ibnu kathir yake cewa ba annabawa bane waɗannan ƴan uwan annabi yusuf ɗin dan abin da suka aikata annabi ba zai aikata irin wannan ba an gane ko annabi baya aikata irin wannan kuma Allah ya kawo wannan ne domin ya ya zamo izina da wa'azi ga waɗanda za su ji wannan kisa ga waɗanda za su ji wannan kisa domin shi ya sa ma suke cewa tulu yusufa ko kashe annabi yusuf annabi ba zai faɗi haka ba bai laifi ba ko ba ka mai annabi yusuf ya aikata bai laifi ba a'a su hasada ce ta cewa dan me mahaifinsu zai fifita kauna ta waɗannan a kansu kuma kaga wannan ba dalili ne za a ce a kashe mutum dan shi ba babu dalili ke yasa abin kasir yake cewa babu dalili da yake nuna cewa annabawa ne a'a bayan Allah ne da ayan annabi yaqub alaihi salam kuma abin da suka aikata kuskure ne dan a ƙarshe sun yi sun yi nadama sun yi nadama cewa sun yi kuskure saboda haka shi yasa ma suka kulla wannan kaidi din suka ce uku tulu yusufa to kenan sun ji labarin abin da ya faru kenan duk da cewa an ce kada annabi yusuf ya ba su labari amma wata kila ko dai sun ji labari ko kuma sun yi mai suna hange akan cewa wannan fa yadda ake fifita kaunan nan muka kyale ko gaba ma abin ba zai canja ba watakila shedan dama Allah ya gaya mana inna shaytan lil insani aduwwun mubin shedan dan wato gaba ne da adawa ga dan adam sai yayi kokari ya haifar da abin da zai haifar da gaba da kuma rigima tsakanin mutane to saboda haka Allah yake ba mu labari cewa ƴan uwan nan guda goma suka hada baki suka ce uku tulu yusufa su haɗu su kashe annabi yusuf a wisrahu arzan ko kuma su ɗauke shi su kai shi wata ƙasa manesanciya sai suka ce ya lakum wasu abikum ta yadda za ku keɓanta da ganin mahaifinku ya zama baya ganin kowa sai ku wata kunu min kawo qauman salihina kuma bayan annabi yusuf ya bar gidan nan za ku zama mutane salihai ma'ana ku zauna lafiya a gidan nan kuma babu wanda za a bibita dama shi ake gani ba ku ba saboda haka za ku zama salihai ma'ana ku zauna cikin yadda kuke so kenan ba tare da an fifita wani akan ku ba za ku tsaya akan wannan aya insha Allah ta'ala saboda lokaci gobe sai mu tashi akan wannan aya da Allah ta'ala yake ba mu wannan labari da yake ta shine ahsanu alqasas mafiya kyan ainihin labari domin mu dauki wa'azi da izina cikin abin da ake karanta da mu Allah ya ba mu ikon fahimta da kuma yin aiki da shi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين